ga na ɗaya wanda hadiza adamu shitu mrs muhammad nuhu na marwa ta rubuta kuma ibrahim da maryam da na na hawa'u 'ya'yan isa na kan kwana mai jama'a kwana singa suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi wannan littafi shirin da ya gabata kun ji mun gaya muku cewa an yi baki a gidan alhaji kabir kuma karima tana jin mutanen gidan na ta shewa murna da hirar farin ciki kuma suna girmama bakin nasu ita dai abin da ta sani ta zage wajen shirya bakin abinci to me ya faru da ita har take son sannan ko su waye ta ja siririn tsaki shirin zuciya ne in banda haka ma me ya sha miki kai da su ta mayar da kanta akan littafinta sai dai kuma lokaci lokaci tana leƙa motar su don ganin fitowarsu amma ba su fito ba har lokacin barin wurin ta yayi domin abba ya kusa dawowa gida nan muka dakata a wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba dole ce ta sa ta ta nufi cikin gidan kirjinta na dakan uku uku wanda har sai da ta dafe shi da hannunta don ganin takalma a kofar ɗaki ya yi kalin mutumin da ta manta da shi a rayuwarta ta fara tunanin ba ko shakka shi ne domin ko sati biyu ba a yi ba da ta ji abba yana gaya abokan tafiyar ya junai da ingila ta hau sama ba ta ga sumayya ba ta san tana ɗakin umma don haka ta wuce kicin tana taya kanda girkin dare har sai da ta ji dirin ɗin motar abba sannan ta nufi falo ta zauna tana kallon tashar talabijin inda 'yan matan ke cashe rawarsu har sai da abba ya shigo sannan ta miƙe da sauri ta nema su sanda zuwa da miƙa mata wata leda shaƙe da kaya wanda bata san ko menene ba hajiya biyu ta karɓa ta ajiye sannan ta fito ita kuma ta nufi falon alhaji karime nasu ɗakin ta tafi don yin alwala sallar magarba tana cikin yin sallah wani azababban ciwon mara ya dinga saɗaɗo mata tana idar da sallah a hankali ta ja jiki ta koma kan gadonta ciwo na cinta ta rintse idanuwanta lokuta da dama tana fama da irin wannan ciwon in har za ta yi al'ada kafin zuwan nasa takan sha fama da ciwon mara sai dai na yau ya so ya mata tsanani sosai ta kankame tare da takure jikinta ita kadai ta san irin azabar da take sha dukkanin mutanen gidan sun hallara dining table domin yin dina gangare akwai kujeru goma sha biyu dukkanin mutanen da ke zaune kallo ɗaya za ka yi musu ka gane suna cikin farin ciki alhaji kabir na zaune hajiya bi na kujerar gefensa ɗaya gefen bakon turai ne yaya kalil da yaya samir gefen hajiya biyu su mayyaci alhaji ya dubi kujerar da karima ta saba zama wadda ita ce ta kusa da sumayya ya ga ba kuwa don haka ya dubi sumayya ke tashi ki kirawo karima ita kaɗai ake jira jin Abu ya ambaci karime sa ya yi kallon saurin juyowa don tunowa kowa ce karime ransa ya yi masifar ɓaci ashe har yanzu ba gida je yarinyar nan tana gidan nan shi kam idan da yarinyar da ya tsana a cikin rayuwarsa bai wuce karima ba sam ya tsane ta ba ya son sake ganin fuskarta sumayya ta tura kofar ɗakin a hankali karime ta kasa magana juyi kawai take yi kan gadonta ta dafe marata ganin halin da take ciki ne yasa su ya tura kofar gaba ɗaya ta shigo ta tsaya a bakin gadon me yasa me kika nemi to ganin halin da take ciki ne yasa ta saurin juyawa ba tare da ta samu amsa daga karima ba abba karima ba ta da lafiya tana kwance in ji sumayya me ya me ta abba ya tambaya ni ma ban sani ba na da ga tana juya akan gado na yi mata magana ta kasa amsa mu subhanallah abba ya faɗa yana ƙoƙarin mekewa har yana bugewa da gefen tebur ɗin kuna iya so cin abinci ya umarce su lokacin da ya fita su ta tabi bayansa hajiya ya bi ta bi shi da wani irin kallo tare da taɓe baki yaya kalila ya ja dogon tsaki wai mama har yanzu yarinyar nan tana cikin gidan nan hajiya ya bi ta so mu zuba musu abinci tana nan mana ina za ta tunda alhaji ya ce ya ji ya gani ai ka san babu fashi sabir da ke jinsu ya dago mama wace ce babu lafiya wata yarinya ce da alhaji ya ɗauko Safiyar ta miƙa masa abincinsa da sauri abba ya ƙarasa bakin gada sannu karime me ya same ki sumayya ta zauna ta riƙe mata hannu tana jero mata sannu kin ga sumayya taimaka mata ta sako mu je asibiti bari na ɗauko mu kulli sumayya ce ta taimaka mata ta sa hijabinta duk tausayinta ya kama sumayya haka allah ya yi ta tana da tausayin mara lafiya sun sako ta na abba ya buɗe musu ƙofar motar da sauri suka nufi asibiti sun yi sa'ar samun likita domin shi ma zuwa su kenan bayan 'yan tambayoyin likita ya ba ta magunguna don rage zafin ciwon tare da shawarwari wurin shan magani tun saura kwana biyu kafin zuwan al'adarta tun bayan fitar alhaji kabir sun mai da hankalinsu kan cin abincinsu ne sai dai hajiya yabi ta ci gaba da sauraron dawowar abba ganin ya ɗauki lokaci bai dawo ba sai ya sa ta miƙe ta dubi sumar ku ci gaba da cin abincinku zan je na duba alhaji a ah, ko lafiya har yanzu bai dawo ba mamada kin yi zaman ki ba zai wuce yana asibiti ba jiya ya kalil yana magana cikin rashin damuwa bari dai na je na gani ta faɗa lokacin da take ƙoƙarin fita samira ya dinga bin sa da ido ƙasan zuciyarsa da mamaki yana son sanin wace ce wannan Samira dan gida alhaji ahmed ne kani ne wurin alhaji kabir uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sai dai alhaji ahmad yana zaune a garin abuja yana da yara har guda uku samir ɗa ne na farko sai suleiman da amina alhaji ahmed shine ya gaji mahaifinsu wurin shiga harkokin siyasa ya rike mukamai masu girma a gwamnati wannan matsayin alhaji ahmed ya ƙara ɗaukaka sunan zura a gidan alhaji ibrahim wannan ya sa masa farin jinin jama'a har cikin dangi kowa na so alhaji ahmed haka shi ma yana da halayya kwarai akwai shi da son zumunci yana matukar sanya ya kalil musamman don baiwar ilimin da allah ya bashi shi kam yana son ya ga yaro mai kwazo da fasaha khalil kuwa ya zama irin yaran nan da ake kira gifted tun farkon shigar kan jami'a alhaji ahmed ya so ya ɗauke shi ya kai shi can ingila karatu tare da samir sai dai khalil in ya nuna rashin amincewarsa a cewarsa ya fi sha'awar yin karatu a ƙasarsa rana tsaka kuma sai khalil din ya je masa da magana ci gaba da karatun nasa ya nuna yana son ya yi digiri ɗinsa a can din da ya sha faɗa a wajen alhaji ahmed daga ƙarshe ya amince da bukatarsa alhaji ahmed bai jima da turo takardun khalil ba suka tura da takardun gurbin samun karatunsa a can ƙasar waje khalil gwani ne a ɓangaren da yake karatu shi ya sa shi samun nasarori a cikin shekaru hudu haka shi ma samir ya kammala digiri ɗinsa a fanninsa sun zama mutane na gaba-gaba daga cikin mutanen da aka tura wannan ya sa iyayensu cikin farin ciki duk zuriyar alhaji ya zama ana alfahari da su samir da kansa ya zaɓi zama a gidan alhaji kabir domin yanayin unguwar yana burge shi yadda babu hayaniya shi kan baya son hayaniya shi yasa ya tsina sauka a cin babban gida tsawon kwanaki uku karime na jiyar kanta ɗaki haka abba ya shiga hidimarta kullum da safe da kansa yake shiga yake ta saukin jikin nata da dai kunyar abba sosai take ji shi ko a jikinsa don da kansa yake haɗa mata magunguna ranar ta ji kunya kamar za ta nutse lokuta da dama a gabansa take shan magani har sai ya ga ta sha kowanne sannan yake barin ɗakin haka sumayya ta zama mai tausaya karime wani lokaci har mamakin sumayya take yi ita kanta sumayya bata san ta yi shakuwa ta sosai da karima ba sai da ta kwanta ciwo gaba ɗaya ta kasa walwala ko ina ta shiga tana tunanin halin da karima take ciki haka take yi ne tana zirga-zirga daga cikin falo zuwa cikin ɗakinsu gaba ɗaya ita ke mata hidimar kawo mata abinci tsawon kwanaki uku tun ranar da karime ta fara shan magani ta samu sauƙin jikinta sosai abu ɗaya ne ya sa ta narkewa ta ta zama cikin ɗaki horon haɗuwar su da yayi khalil tun lokacin da ta fahimci yana cikin gidan zuciyarta ta kasa sukuni ta san duk wani kauce-kaucenta dole ne su haɗu da yayi khalil wurin dina mun ka'idar gidan ce da daddare da safe sai an haɗu gaba ɗaya ake cin abinci da wannan zulumin ciwon ya tar da ita wannan ya sa ta su kiranta domin abinci har ɗaki su mai take kamata wannan dalili ne ya hana ta warkewa gaba ɗaya sai dai tsawon kwanaki uku sun bayyana alamun samun sauƙinta haka kuma tana jin nauyi yadda abba ke shigowa har ɗaki ya tsare ta da tambayoyi wanda ta lura idan har ba miƙewa ta yi ba daga kwanciyar da ta yi ba zai daina haka ko ba a faɗa mata ba ta san cewa mama tana cikin zafin rai kuma ta lura cewa tsawon kwanciyar da ta yi sau biyu kawai ta leƙo don ganin jikin nata don haka yau ne ta yi niyyar warwarewa sosai tun sanyin safiya ta yi wanka ta shirya cikin waɗansu riga da wando ɗinkin pakistan tana gaban madubi tana shafa gashin kanta mai ta ji an yi sallama bakin kofa ta amsa tare da lalabar ɗan mayafinta da take ɗaure kanta da shi sai dai tun kafin ta ɗauki ɗan kwalin mai sallama ya shigo a kare mata jiki ya yi kyau duk kunya ta kama ta da rashin ɗan kwali a kanta ta sunkuyar da kai ta durkusa abba ina kwana lafiya yar gidan abba da alama jiki ya yi kyau ko kuma ɗokin zuwa fati ne ya miƙar da ke murmushi kawai take ta kasa fahimtar fati ɗin da abba yake nufi har sai da sumayya ta shigo ne tana tambayar abba wai tana son kwana ne a can ya kasa idan an gama fati ɗin abba ya ce ku ne kun fiye ɗoki su munya ga wata nan zamo da ɗoki tana kwance ba lafiya har ta miƙe don kar a hana ta zuwa ya faɗa yana nuna karima da ido wanda har yanzu bata san fatin ma da suke magana a kai ba ai ba zan hana a ce yayi kalil murna ba sai dai ban yadda da kwana ba duk abin da kuke da an yi sallar magariba zan turo direba ya ɗauke ku abba ya faɗa lokacin da yake ƙoƙarin fita akwai kaya da na ba baban sai ku sa ku ɗaura after dress a kai ku kula da kanku da wannan gargaɗin ya fita sumayya na bin bayansa mata ta a ajiyar zuciya yanzu ne ta gane abin da suke nufi wato fati ne aka haɗa domin ta yaya kalal murnar kammala karatunsa wanda iyayensa suka haɗa musu kuma za a yi ne a can babban gida ya kasa Samarin sun so kama otal sai dai iyayensu suka kiba da goyon baya sun ce a nan cikin gidan za a yi yan boko sun tsara komai wa an kafa rumfuna a harabar gidan akwai kujeru na alfarma sun zagaye wurin an gasa raguna har hudu aka sa wani dogon benci wanda aka lullube da wani farin kyalle an jera kayan abinci kala-kala duk abin da kake bukata sai ka ɗiba da kanka duk yawan jama'an nan da ke wurin haka suka yi wurin ya ba da sha'awa domin kowa za ka gani cikin kwalliya ta burgewa suna hidimar su cikin farin ciki fitilun da suka haska wurin suna sake ƙayatar da kayan da waɗanda aka haɗu domin taya su murka yawancinsu sun sa baka kwat ne wanda ta karɓi jikinsu yaya kalil yana da matsakaicin tsawo kalar fatarsa chocolate kala mai haske yana da dogon hanci wanda ya daidai da fuskarsa yana da manyan idanu gashin kansa a kwance wanda ya haɗa da sajansa da ya kwanta a gefen fuskarsa akwai zagayen gashi da ya zagaye wanda yake kwance wani kaɗan ya tsaya a ƙasan leɓensa na ƙasa kallo ɗaya za a kira waya kalil handsome musamman rana ta yau da ya kasance cikin farin ciki koyaushe kana iya hangen fararen haƙoransa yana murmushi mai tsada karima da ke tsaye gefe ɗaya ta soke a zuciya don ganin Kalil karo na farko tun dawowarsa shekarun da ta yi bata gan shi ba ganin da ta yi masa yanzu ya yi ƙiba ya ɗan sake girma kwarjininsa ya mamaye wurin bako fuskar da ta gani tare da shi samir ne samir farin ne sol irin farin nan da za ka yi zaton ko kuda bai taba hawa kansa ba fatar jikinsa tas take yana da yar kiba yanayinsa yana nuna zai iya bin haka banda wannan kamannin su ɗaya da kalli babu wani bambanci sai an faɗa maka kana ganin su zaka gane yan uwan juna ne karima ta gyara zaman mayafin dogon rigarta da ta lullube kanta da shi karima na shan kallo wurin manyan mata wayoyo waɗanda suka kawatu da ado na ban girma duk wanda za ka gani cikin haɗuwa komai na wayewa ake a cikin gidan nan kasan zuciyar karima ɗauke da son ci gaban karatu a rayuwarta tun lokacin da suka halarci wurin su manya ta shige cikin yan uwanta yan mata da ke gefenta suna hirar su to ganin haka yasa ta fita harabar gidan ta samu ɗan wani tudu ta zauna nan ma bata tsira ba da yawan kallon da take sha ta miƙe ta nufi wurin da ake ajiye motoci nan ta samu sauƙin mutane sai dai bata fi minti biyar ba ta hango motar da take gani a cikin gidansu wadda ba ko tantama yaye kalin ne a ciki don haka tun kafin motar ta tsaya ta yi saurin shiga wurin da ake fati ta samu wani wuri ta tsaya tana kallon abubuwan da ake gudanarwa a wurin tsarin komai ya ba ta sha don haka ta mayar da kanta tana kallon yadda ake gudanar da fati yaye kalin ne ya fara jawabin godiya tare da tarihinsa da karatun da ya yi da nasarorin da ya samu hayaniya ta ƙara a wurin yan uwa na ta farin ciki suna tafa masa bayan kammala wasa samir shi ma ya tsaya wurin speaker ya so mu gabatar da nasu jawabin tamkar an ce masa kalli can idanuwansa suka hango masa karima da ke tsaye tana sa, idanuwansa sun kasa ɗaukewa daga kallon fuskarta tun da yake bai taɓa ganin yarinyar da ta dace da tunaninsa irin wannan ba kame da nutsuwarta sun fusgi hankalinsa irin matar da ya daɗe yana yi wa kansa sha'awa kenan duk jawabin da yake idanuwansa na kanta har ya kammala wurin ya daɗa hautsirewa da tafi kallonsa ya kai kan ƙanwarsa suhaila tana ɗago masa hannu alamun murna da farin ciki ya janye jikinsa daga wurin ya koma inda ya yi kalil ya zauna dr sadiq wanda shine ke ɗauke da alhakin shirya fatin ya tsaya yana jawabin ƙarfafa 'yan bayan gwiwa tare da nuna musu muhimmancin karatu cikin wannan zamani bayan zaman samir sai ƙara mai da kallonsa ga inda karima take tsaye babu kowa a wurin don haka sai ya ci gaba da wurga idanuwansa cikin jama'a amma bai dace ganin ta ba duk sai ji ya jagula a ɗan wannan lokaci ya fi so ya mata kallon tsinaki. yana so ya ci gaba da tabbatar da nutsuwarta kafin ya nufi inda take hankalinsa ya kasa kwanci domin bai ganta ba gashi mutane yana ƙara yawa tunda har an fara zuwa cin abinci layi na farko ne suka fara tashi sun ɗebi abin da suke so har sai da suka zauna sannan layi na biyu suka miƙe samira ya miƙe da sauri ya shiga cikin yawan jama'a yana dubawa ko zai sake ganin ta duk inda ya biya gifta mutane ne ke tsar da shi su ne masa gaisuwar taya murna wannan ya sa shi kuma a mazauninsa domin ya san jama'a ba za su bar shi ya abin da yake sanyi yawan mutane da idanun ɗaruruwan mutane su ne suka hana samir ganin lokacin da mani direba ya iso inda karima take karima sai ku zo mu tafi alhaji ya ce na mai da ku gida yanzu dama karima ta gaji da tsayuwa don haka babu ɓata lokaci ta bi bayan mani direba suka ratsa ta cikin mutane ta ɓace samir da gani har sai da ta shiga motar sannan mani ya kira wayar sumayya ba su jima ba sai ga ta dirranta a ɓace haka suka nufi gida karfe goma da rabi na dare samira yana zaune a kan wani tudu na kofar gida duk yawan 'yan matan da suka halarci taron na taya su murna kowace ta nufi gida a daidai wannan lokaci babu wani bakon ido cikin gidan kowa ya tafi amma samir bai ga wadda mate kama da yarinyar da ya gani ba cikin lokaci kalilan komai ya soya masa bai taba tunanin zai ɗauki lokaci zuciyarsa na tunanin wata yarinya ba sai gashi a rana ta yau komai ya soya masa ya ɓata tsawon awanni yana neman yarinya da ko musayan magana ma ba su ba abin da ya fi damunsa yadda komai ya tsaya masa burinsa kawai ya ƙara ganin kyakkyawar fuskarta Kalil ya fito daga gida ya jima yana neman sabir don su tafi gida ya ja ya tsaya gabansa yana nazarinsa ya mutumina tun ɗazu nake neman ka ashe kana nan dare fa ya yi sosai mu wuce gida ko samir ya ajiye zuciya yana kokarin miƙewa suka jera zuwa wajen motar da suka zo da ita duk sanin da kalil ya wa samir na halin rashin san magana a yau ya fahimci akwai abin da ya taba masa zuciyarsa tunda suka shigo mota shi ke masa hira wani lokacin ko amsa baya iya bashi don haka shi ma ya kyale shi har suka iso gida falansu samir ya zube cikin kujera har kalil ya shirin kwanciya ganin samir na zaune a falon ya sa shi shi ma fitowa ya zauna kusa da shi ya dai mutumin me taɓaka ka ne haka kamar baka cikin walwala ba ni da wata damuwa gajiya ce kawai ta mun yawa ya bashi ansa ni kan farin ciki ya hana gajiya yin tasiri a jikina ina jin daɗin yadda family suka nuna mana haɗin kai cikin gidanmu sun burge ni gaskiya ne sun yi ƙoƙari komai an yi shi cikin tsari in ji samir daga nan kuma hira ta ɓarke tsakaninsu cikin hirar da samir ya ce ni kuwa na ga wata yarinya cikin 'yan matan gidan nan sai dai na kasa gane ko yar waye ya kamar ta yake kalil ya tambaye shi samira ya dinga bayyana masa yadda take har da kayan da ke jikinta duk tunanin kalil ya kasa gane ko wace ce domin shi bai maga karima ba tun zuwansa ko da can din ma ba wani cikakken kallo yake mata ba da har zai iya gane kamanninta don haka ya ce wa samir shi ma bai gane ta ba ya ɗora da cewa sai dai ko a cikin ƙawayensu take domin ni na san yawancin yaran family dinmu duk su babu mai irin siffar da kallon safa min mai yiwuwa kuma ni ne ban gane ta ba ka san cikin gida akwai jama'a da yawa ko an yi sabon kamu ne sabir da ke jin sai ce ka ji min sarkin fassara daga tambayar ka za ka fara ko ko ban yi maka fassara ba dole ka zaɓo matar da za ka aura don ba za mu ci gaba da sa maka ido ba katin ta zuru kamar ka ba aure Samira ya dariya tsokanar da Kalila ke masa. A daina mutu zurin tsakanin ni da kai. kalil ya dariya. Ai kafi na matsuwa da aure da shekara kawai na ɗara ka. Taron namu ma ni gani nake da biyu aka shirya shi. Yadda na lura da 'yan matan nan kowace na nuna kanta da kata za a sallama maka. Samira ya ce kai ka ga haka tunda hankalinka na kansu. Ai duk cikinsu babu wanda taimaka. za ka sha mamaki idan ka ga yarinya da zan aura domin sai na zaɓo sarauniya, kyau duk lokacin da na tashi neman aure ai ka san irin kalata idan kuma ka kasa zaɓe sai na ba abba shawara kawai ya yi sadakarka mai rabo ka ɗauka in ji samir yayin da yake ƙoƙarin shiga toilet kalin na dariya lokuta da dama idan an ɗauko magana aure tsokanar junansu suke kowanne na nufin da sauran lokaci bai gama zaɓa ba misalin karfe biyu da rabi na dare bacci ya gagari idan samir duk lokacin da ya rufe idonsa fuskar ta kawai yake gani idan ya buɗe tunani ya damu zuciyarsa a cikin kowane daƙiƙa santannin kowa yake yi a cikin zuciyarsa damuwarsa ta tsananta zuciyarsa na fargabar rashin ganinta shi ya zai yi in har bai sake ganin fuskarta ba tabbas wani bakon al'amari ne ya ratso cikin zuciyarsa wanda ke neman hana shi sukuni lokuta da suka wuce a can baya ya yi soyayya iri-iri sai dai bai taɓa tsintar kansa cikin irin halin da ya samu kansa a yanzu ba. babu wata yarinya wadda zuciyarta ta tsaya da tunaninta tsawon lokaci kamar ita wadda har lokacin bai ma san sunanta ba sai dai komai nata ya tsaya a ransa da ƙyar barci ya ɗauke shi sai dai cikin mafarkinsa na yau duk ita ce tabbas yau ya ga matar da zai zaman aure da ita tun baya da suka dawo daga masallaci bai koma bacci ba a gurguje wanka ya shirya cikin zumuɗi ya nufi ya sai ko zai dace da ganinta domin ba zai iya jurewa abin da yake ji a cikin ransa gaba ɗaya an haɗa dining room domin yin breakfast ya zama saura khalil da samir kawai ake jira jin sallama khalil ya sa ta sun da kai kirjinta ya ci gaba da bugawa tana jin muryarsa yana gaida abba da umma khalil ya zauna akan kujera ya ce muna iya break samir ya tafi a kasa abba ya ce shikenan sai a ajiye masa komai a cikin plus karima na jin muryar sumayya da abdul suna gaida yaya khalil wata irin murya mai bayyanar da fargaba ta ce yaya ina kwana wani abu ya tsaya masa a wuya tun shigowarsa da ya ga alamun mutum a kujerar da ta saba zama ya ɗauke kansa bai ko kalle ta ba karima da ke da shi ya yi kamar bai ji ta ba har sai da ta sake nana ta gaisuwar abba ne ya ce karima na gaishe ka oh sore ya faɗa tare da ɗago kai ya kalli karima wadda kanta yake ƙasa tun lokacin da ta ji abba ya masa magana ta mai da hankalinta kan juya soyayyen dankali ɗakin ya yi shiru banda ƙara cokula babu abin da ake duk yadda samir ya zaci samun yarinyar nan cikin sauƙi hakan ya gagara gashi zuciyarsa ta kasa hutawa da tunaninta wannan ya hana shi zaman gidan ko da yaushe yana can ya kasai. can din ma yakan zauna ne a kofar gida yana kallon jama'ar da ke shiga da fita a cikin gidan wani lokacin kuma yakan fita ya zaga gari amma ko mai kama da ita bai taɓa gari ba karima ta jiyo murya abba na kiranta da sauri ta miƙe ta na sai ku shirya direba ya kai ku can gidan lawali tun jiya da muka haɗu da shi yake gaya mu matarsa ta dawo nan garin da zama na haɗa shi da direba sun ji ya ga gidan mamanku kuma za ta ba ku kuɗin da za ku yi musu siyayya na gode abba a da lafiya ta faɗa lokacin da yake ƙoƙarin fita farin ciki ma mai zuciyarta ta shiga ɗakin su ta tarar da su sumayya tana shafa mai ita kam tun da sanyin safiya ta wanka don haka ta ɗauko wasu riga da zani na atamfa sumayya ta dubi kaya. ke kuma me zaki da waɗannan kayan sawa zan yi yanzu abba ya ce za mu je can gidan baba lawali waye kuma haka yanzu sumayya tana yatsuna fuska lawali mai gadi ta faɗa da sunan da ta ji suna kiransa sumayya ta ɗan tsalle mai haɗe da shiwa amma dai ba waɗannan kayan zaki sa ba bari na ɗauko miki wanda zaki sa ta janyo wasu swissless fari mai adon jajayen furanni sannan ta ɗauko mata wani ƙaton hijabi ta yi hakan ne don tana cikin farin ciki wata ta faranta ranta domin tana neman hanyar fita ya kasa ta rasa sai ga shi ta samu sun tsaya a wani store sun bata siyayyar sabulun wanki da na sukari da kayan shayi direba ya sauke su a wani katon gida da gani ka san sabon gida ne sun isa lawali a hango karime ya saurin miƙewa daga kan benci da yake a zaune karima ce sannan ku da zuwa shi ya musu jagora har cikin boys quarters inda hawa'u take karima ta tafi da gudu cikin murnarta ta fada jikin hawawu ita ma ta kankame ta tana faɗin dama rai kan gare karime ke ce haka ai da a hanya na ganki ba zan gane ki ba nan za mu dakata saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan allah kai mu a madadin wanda ta rubuta wannan littafi ba jiya na ɗaya wato hadiza adamu shitu mrs muhammad nuhu na marwa da waɗanda suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi ibrahim da maryam da nana hawa'u 'ya'yan isa na kan kwana mai jama'a kwanan singa da darakta mai kula da wannan tasha ta biyu ta fm radio kano hajjia sa'a ibrahim da gabatarwa muhammad umar kai gama ke muku sallama ku